الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wani gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau mu koyi harshen farisanci tafsirin watan ramadan da kuma shirinmu na karshe wato afirka a yau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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron zukuma ga labaran duniya da dumi su. labarun duniya da farko ga kanunsu haramtacciyar kasar isra'ila ta kai wa karamin ofishin jakadancin iran a kasar siriya hari ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce haramtacciyar kasar ta yahudawa ta sabari sakamakon harin da ta kai wa karamin ofishin jakadancin iran a siriya kungiyar human rights watch ta kira amurka da ta kawo ƙarshen aiki wa da haramtaccen ƙasar isra'ila makamai to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa ƙaramin ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus na siriya hari kafin watsa labarun siriya sun ambaci cewa da maraicen jiya litinin jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai hari a kan karamin ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus a sanadiyar harin dai dukkanin ginin karamin ofishin jakadancin na iran ya zube kasa da hakan ya yi sanadiyar shahadar ma'aikata da kuma wasu. jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a syria hussein akbari ya bayyana cewa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai hari ne dai akan ginin mai hawa shida kuma a lokacin harin ina ofis wajen aiki shi kuwa ministan harkokin wajen kasar syria faisal mukdan wanda ya ziyarci ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran din yi allah wadai da harin na haramtacciyar kasar isra'ila yana mai da cewa babu yadda za a yi 'yan sahayoniya su iya cutar da alakar da ke tsakanin syria da iran to akalla mutane bakwai ne suka yi shahada sanadiyar harin da haramtacce kasar isra'ila ta kai a birnin damascus daga cikin waɗanda suka yi shahadar da akwai wani kwamanda na dakarun kare juyin jihadin musulunci na iran brigadier janar muhammad riza zahidi da mataimakinsa muhammad haji rahimi sai kuma su mutane biyar da suke tare da su daga cikin waɗanda suka yi shahadar da akwai jami'an 'yan sandan ƙasar siriya biyu kamar yadda majiyar tsaro ta ambata jakadan iran asiriya ya ce iran za ta mayar da martani akan harin domin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta aiki da dokokin ƙasa da ƙasa to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran amir hussein abdullahian ya ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ta saurari sakamakon harin da ta kai wa karamin ofishin jakadancin iran ɗin asiriya ministan harkokin wajen iran din amir hussein abdullahian ya ce kawo karamin ofishin jakadanci iran din asiriya hari ƙetare duk wata iyaka ce ta dokoki da yarjejeniyoyin duniya ministan harkokin wajen na iran din amir hussein abdullahiyan ya kuma da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila za su fuskanci mummunan sakamakon abin da ta aikata amir abdullahiyan ya ce saboda netanyahu ya ci kasa shine ya rikice ministan harkokin wajen ya yaba wa takwaransa na ƙasar syria faisal mcdad wanda ya ziyarci ofishin jakadancin iran a birnin damascus inda ya bayyana alhininsa kan abin da ya faru ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta kira amurka da ta kawo ƙarshen aikewa da haramtacciyar ƙasar isra'ila makamai jami'a a ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama sara basi ta bayyana cewa cikin ganganci ne 'yan mamaya suke hana shigar da kayan agaji cikin yankin gaza tare da yin kira ga kungiyoyin ƙasa da ƙasa da su yi matsin lamba akan 'yan sahaniyar da su buɗe iyakokin shigar da kayan agaji zuwa gaza har ila yau kungiyar ta yi kira ga amurka ta kawo ƙarshen baiwa haramtaccen ƙasar isra'ila makaman da take yi wannan kiran na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu kungiyoyin 'yan sahiyoniya masu zurfin tsatsauran ra'ayi suke yin kira da ƙara matsin lamba a hare-haren da ake kaiwa gaza ministan kudi na haramtacciyar kasar isra'ila bazali simotrich ya bayyana cewa ko da yarda ko babu yarda amurka za su kai wa yankin rafa hari shi ma firaminista netanyahu ya faɗi cewa sun riga sun yanke hukuncin kai wa yankin na rafa hari a cikin yankin yarfa dai da akwai mafi yawancin falasɗinawan da aka rusa gidaje da kuma lalata musu wuraren da suke rayuwa sanadiyar hare-haren haramtacciyar kasar isra'ila inda suka sami mafaka a wannan yanki shugabannin iran da turkiya sun jaddada buƙatar ƙarfafa danƙon zumunci a tsakaninsu shugaban ƙasar iran ya zanta ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar turkiya inda bangarorin biyu suka tattauna batutuwan da suka shafi alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu kamfanin dalilancin labarun irna na ƙasar iran ya nakalto shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi yana taya takwaransa na ƙasar turkiyar jamtsai urdugan murnar shigowar watan ramadan ya kuma roƙi allah ya ƙara zaman lafiya da arziki a ƙasar ta turkiya a nashi ɓangaren shugaba urdugan ya taya shugaba da isi murnar shigowar wata mai alfahar ramadan da kuma fatan allah ta'ala da karɓi ayyukanmu ya kuma sanya mu cikin waɗanda zai 'yantar daga wuta a wannan watan to ƙarshen labarin duniyar kenan. da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyarmu a yau duniyarmu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako wa'anda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu karin bayani sannan daga ƙarshe mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne a cikin ranar kudus ta duniya wacce imam khomeini sun ruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya assasa da kuma tasirin wannan ranar tun lokacin ya zuwa yanzu a wajen bunƙasa al'amuran al'ummar falastinu da kuma taimaka musu a fafata wanda suke yi da isra'ila tun fiye da shekaru 75 da suka gabata. ranar kudus ta duniya ta bana dai za ta bambanta da na shekarun da suka gabata ba don komai ba sai don irin halin da kasar falasina da kuma falasɗinawa suka kasance a ciki a cikin watanni shida da suka gabata dangane da wannan babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sai said hassan nasarullah ya bayyana a wani jawabin da ya gabatar a cikin wannan watan ramadan da muke ciki kan cewa ranar kudus ta duniya ta bana za ta zama ta musamman ce a duk faɗin ƙasar lebanon kuma musamman a unguwar zahiyar junubiya ta birnin beirut inda za a gudanar da shirye na musamman daga ciki hadda jawabin da shi shugaban ƙungiyar said hassan nasrullah zai gabatar tun rana bakwai ga watan oktoban shekarar da ta gabata ce sojojin harbe ƙasar isra'ila suka fara ruwan bama-bamai da kuma kisan kare dangi a yankin gaza da sunan kwato fursunonin yahudawa wanda kungiyoyin falasinawa ta hamas da kuma jihadil islami da sauransu a yankin suke tsari da su da kuma manufar shafe kungiyar hamas daga doron ƙasa babban kungiya wacce take fafatawa da sojojin isra'ila a yankin na gaza har ila yau da kuma wata manufa a ɓoye wacce ita ce korar falasɗinawa kimanin miliyan biyu da rabi daga zirin gaza yanzu a yanzu dai sojojin yahudawan sun kashe falasɗinawa kimanin dubu talatin da uku kuma suna ci gaba da kashe su ko kuma kai su ga shahada sannan dakarun ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a ɗayan ɓangaren kuma a yankin sun halaka dubban sojojin yahudawa kuma suna ci gaba da halaka su. a cikin watanni shida da suka gabata dai sojojin yahudawan sun kasa cima ko da ɗaya daga cikin manufofinsu na shiga wannan yakin kuma babu alamun nan gaba za su sami damar kaiwa ga wa'annan bukatun da kuma manufofi a wannan yakin dai gwamnatin kasar isra'ila ta fito fili ta aiwatar da mafi muni abinda da za ta yi wa falasinawa a gaza don fiye da kashe saba'in cikin ɗari na falasɗinawa da aka kashe a gaza to mata da yara ne sannan ƙasashen duniya da kuma manya-manyan ƙungiyoyi a duniya daga ciki har da majalisar ɗinkin duniya sun kasa taka mata birki a kisan kiyashin karni na 21 da take yi wannan al'amarin sai da ya kai ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana takaicinsa da halin da mutanen gaza suke ciki da kuma gazawarsu wajen taka mata birki ya kuma ƙara jaddada buƙatar a dakatar da yaƙi a gaza kotun duniya ta icj ma ta gaza wajen ganin hamshe kasar isra'ila ta dawo cikin hayyacinta ta kuma kawo ƙarshen kisan ƙare dangin da take yi a gaza da wannan dalili ne dai ranar kudus ta duniya ta bana za ta zama ta musamman saboda mummunan halin da al'ummar Falasɗinu a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan da sauransu suke ciki musulmi a duniya dai suna shirye-shiryen ganin sun raya wannan ranar da fitowa kan tituna a biranen kasashen musulmi da kuma gudanar da tarurruka da jawabai don wayar da kan mutane kan irin mummunan halin da musulmi a gaza da sauran yankuna a ƙasar falastinu da aka mamaye suke ciki banda wannan hamshi ƙasar isra'ila ba ta taɓa shiga mummunan hali ta dukkanin ɓangarori siyasa tattalin arziki da zamantakewa tun lokacin da aka kafa ta shekaru 75 da suka gabata kamar yadda ta shiga a wannan karon da farko rigingimu na cikin gida sun dabaibaye haramci ƙasar isra'ila dukkanin ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasa a ƙasar sun fidda maitarsu suna ta zargin juna dangane da mummunan halin da suka fada ciki sanadiyar yakin da suka fara a gaza kimanin watanni shida da suka gabata a halin yanzu dai gwamnatin harbi isra'ila tana cikin tsaka mai wuya inda idan ta tsaye da yaƙi a gaza ta faɗi don ta kasa cimma manufofinta a yakin kuma babu alamun samun haka sannan idan ta ci gaba da yakin kuma babu alamun nasara tunda ya zuwa yanzu ta yi watanni shida babu alamun samun nasara da alamun za a kai shekara guda ko fiye da haka ba ta kai ga gurinta ba sannan a ɗaya ɓangaren kuma ta gamu da ƙiyayya a ƙasashen duniya yayyar da ba ta taɓa tsammanin hakan zai faru ba a tarihin ƙasar ƙiyayyar da mutanen duniya suke wa hamdu isra'ila ya haɗa hadda ƙasashen da gwamnatocinsu suke goyon bayan haramtaccen ƙasar musamman gwamnatin ƙasar amurka da wasu ƙasashen turai wannan ƙiyayyar ta kai ga wasu gwamnatocin ƙasashen turai sun bayyana aniyarsu ta amincewa da ƙasar falastinu mai cikakken iko da cin gashin kai a cikin wani ɓangare na ƙasarsu da aka mamaye hatta gwamnatin ƙasar amurka wacce ita ce a gaba wajen goyon bayan hamshe kasar isra'ila a wannan yakin yanayin siyasar ta ya tilasta mata bayyana wasu abubuwa na rashin amincewa da abin da hamshe kasar isra'ila take yi a gaza misali takura wadda siyasar amurka ta fada a ciki ya kai ga gwamnatin ƙasar ta ki amincewa gwamnatin hamshe kasar isra'ila ta farwa al'ummar falastinu kimanin miliyan ɗaya da ɗigo ɗaya da suke samun mafaka a garin rafa da ke kudancin zirin gaza kuma kan iyaka da ƙasar masar don sanin irin yawan rayukan falasɗinawa da za a rasa idan ta yi haka wannan duk da cewa gwamnatin amurka ba ta dakatar da bawa ƙasar isra'ila manya-manyan makamai da kuma jiragen yaƙi samfurin f-35 don ci gaba da kisan kiyashin da take yi a gaza ba wannan halin dai ya nuna cewa dukkanin ƙasashe da suka goyon bayan haramcika isra'ila a wannan yakin sun rikice kuma sun fara jin tsoron abubuwan da za su biyo baya nan gaba idan har haramcika isra'ila ta ci gaba da mummunan kisan da take wa al'ummar falastino a gaza wasu masana dai suna ganin ko da haramcika isra'ila ta yi amfani da makaman nukiliya akan mutanen gaza ba za ta sami nasara a wannan yakin ba don a cikin 'yan kwanakin nan akwai wasu majiyoyi sun bayyana cewa idan gwamnatin ƙasar isra'ila ta kasa samun nasara a kan ƙungiyar hamas a gaza to mai yiwuwa ta koma ga zaɓin amfani da makaman nukiliya akan mutanen gaza don shafe mutanen gaza gaba ɗaya daga doron ƙasa. sannan idan mun sake komawa kan samuwar ranar kudus ta duniya kuma za mu ga cewa imam khomeini kudusa sirruhu wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran a shekarar 1979 wanda kuma ya ayyana wannan ranar ta kudus ya zaɓi ranar wacce musulmi a duniya ba za su yi saɓani mai yawa a kanta ba wato juma'a ta ƙarshe ta watan ramadan na kowace shekara wannan hikima da imam da kudus sun ruhu ya yi a zaben wannan ranan ta yi tasiri inda ta yi sanadiyar haɗa kan al'ummar musulmi shi'a da sunna a duniya a kan matsalar al'ummar falastinu sannan tun lokacin ne ya bayyana cewa zai shafe harfi ƙasar isra'ila daga doron ƙasa kuma ranar kudus ta duniya tana daga cikin hanyoyin da zai bi na ganin bayan wannan mummunan cuta wacce ƙasashen yamma suka shuka a tsakiyar al'ummar musulmi masana da dama dai suna ganin da alamu wannan ranar ta karato ko kuma ta kusa da fatan zamu ga gagarumin fitowar musulmi da wa'anda ma ba musulmi ba a wannan ranar wato juma'a ta ƙarshe na watan ramadan da muke ciki don nuna goyon baya ga masallaci mai tsarki na al'aksa da kuma al'ummar falastinu wa'anda suke rayuwa a wannan wuri mai tsarki ƙasar annabawa da bayan Allah ta'ala a tsawon tarihin bil'adama. To masu sauraro saboda ƙurewan lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da hamsin da shida a cikin wannan darasi dai za a ji tattaunawa dangane da rayuwar marigayi imam khomeini da kuma mahaifinsa haji mustapha wanda ɗaya ne daga cikin manyan malamai da suka rayu a lokacin tsohon sarki da aka yi a ƙasar iran wato reza khan a lokacinsa ne imam khomeini ya waye gari a cikin gidan malamai na ilimi wanda kuma ya tashi a matsayin ɗan gwagwarmaya wanda daga bisani ya yi gwagwarmaya da ɗanɗan shi kansa Reza Khan ɗin wanda shi ne ya kawo ƙarshen mulkin sa Iran ya kuma kafa daula wadda take tafiya a kan shari'a za a ji dai da tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin akan wannan bawan Allah ga tattaunawar اما سی ام کلمومی کمر امروز یو کتاب لطفی جالب می قایتروا کتابخانه دکن کراتو دانشکده کالجی من دیدم نی نگنی چه کتابی؟ وانه لطفی برای تو اگریکا دیوان اشعار لطفی واقعی من نمیدانستم نی بنسنی با شعر واقع او سروده است شی را اشعار واقوکی ارفانی نا ارفانی پنجاه همسن رساله لطفین بیانن پیکهو موضوعات مولوعی مختلف دبن دبن به یادگار abin tunawa. On Monday ast? Shi ya wanzu. Man midonam. Ne na sani. Ishan. Su. Olum. Ilimi. Dini. Na addini. Mazhabi. Na musulunci. Cehre. Fuska. Barjaste. Mashuhuri. To migui. Kai kana faɗin. Dorost. Haka ne. آشنا می مسائل مسئلولی سیاسی نه جهان دنیا خانواده یالی روحانی معلمین الدینی او به دنیا آمده است شی ان پیسا پدر مهیپی برادر دنوا من دوست دارم نی اینسان من دوست دارم بدانم نی انسان. انسان درباره دنگنه در کودکی نا قروچیا جوانی نا سمرتکا شهر گری خمین گرن خمین او به دنیا آمد شی ان پیشی آن را از دست داد شی یا شی همان زمان ونچن لوکچن سختی وهلا زندگی رایوا آن را تجربه کرد شی یا سامو مسن حکن او آموخت شی یا کوی فراگیری بیبا. دروس ابتدایی درسن شرپگی ادامه ci gaba. Tahsil. Karatu. Nazde. Wurin. Asatid. Malamai. Bozorg. Babba. Arok! Garin Arak. Ƙum. Garin ƙum. Uraf. Shi ya tafi. Adala bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu ji ga tattaunawar da ta gudana tsakanin محمد ابوکینسا Ramin. امروز یک کتاب بسیار جالب در کتابخانه دانشکده دیدم چه کتابی برایت جالب بود؟ دیوان اشعار امام خمینی نمیدانستم امام خمینی رحمت الله علیه شعر هم سروده است بله غیر از اشعار عرفانی بیش از پنجاه رساله و کتاب در موضوعات مختلف از امام خمینی به یادگار مانده است. میدانم که ایشان در علوم دینی و مذهبی چهرهی بسیار برجسته است. درست میگویی امام خمینی چهرهی برجسته در علوم دینی و آشنا به مسائل سیاسی جهان بود. آیا او در یک خانواده روحانی به دنیا آمده است؟ بله، پدر امام و برادرش روحانی بودند دوست دارم درباره کودکی و جوانی امام خمینی بیشتر بدانم ایشان در سال 1902 در شهر خمین به دنیا آمد در کودکی پدر خود را از دست داد و از همان زمان سختی های زندگی را تجربه کرد امام خمینی علوم اسلامی را در کجا آموخت؟ امام خمینی بعد از فراگیری دروس ابتدایی برای ادامه تحصیل نزد اساتید بزرگ به شهرهای عراق و قوم رفت. madalla yanzu kuma ga wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjama a cikin harshen Hausa. امروز yake kitab بسیار jalib dar کتابخانه danishkade didam. A yau na ga wani littafi mai ƙayatarwa a ɗakin karatun kwaleji. Ce kitabi barayat jalib bud. wani littafi ne ya ƙayatar da kai? دیوان اشعار امام خمینی نمیدانستم امام خمینی رحمت الله علیه شعر هم سروده است لطفین روبوتتون واقوکی نه امام خمینی چه چوا امام خمینی یه نده واقوکی با بله غیر از اشعار ارفانی بیش از پنجاه رساله و کتاب در موضوعات مختلف از امام خمینی به یادگار مانده است ای باید واقوکین ارفانی اکوی لطفی نشریعه در لطفی بانگرین علمی دبان دبان نه امام خمینی میدانم که ایشان در علوم دینی و مذهبی چهره بسیار برجسته است. ناسن چه و شیع بنگرن علمین ادینی پیترچینی سوسی. درست میگویی امام خمینی چهره برجسته در علوم دینی و آشنا به مسائل سیاسی جهان بود. ابین da ka حکنی. امام خمینی پیترچینی بنگرن علمین ادینی kuma yana da masaniya kan lamarin siyasar duniya. آیا او در یک خانواده روحانی به دنیا آمده است؟ شن شی ان های پیش نی اگیدن ملمان ادینی؟ بله، پدر امام و برادرش روحانی بودند ای، ما های پین امام خمینی در دان اونسا ملمان ادینی نی این سن انسان وان او سوسی دنگنه در رایوار امام خمینی الوکشن رایوار سه. ایشان در سال 1902 در شهر خمین به دنیا آمد. an haife تا علب a shekara ta 1992 a garin خمینی. در کودکی پدر خود را از دست داد و از همان زمان سختی های زندگی را تجربه کرد. یارسا ماه mahaifinsa tun yana ƙarami. Tun daga wancan lokacin ya fara samun masaniya امام خمینی علوم اسلامی را در کجا آموخت؟ اینا امام خمینی یکوی کوی من دین مسلم چی؟ امام خمینی بعد از فراگیری دروس ابتدایی برای ادامه تحصیل نزد اساتید بزرگ به شهرهای عراق و قوم رفت. bayan امام خمینی یه درس شهر یا یا fage ya قوم در عراق da من domin ci gaba da karatunsa. tumadala an saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da rubuce-rubuce da marigayi Imam Khomeini ya yi da kuma yadda ya taka gagarin marawa a fagen wayar da kan al'ummar ƙasar iran ta hanyar rubuce-rubucensa da kuma lacoci da rika gabatarwa a wancan lokaci idan allah mu a shiri gaba za a je mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokacin a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen hada wannan shirin. da wanda ya hada mana shirin a fefe muhammad amin ibrahim kyawa ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu shooting the gobbler. Oh, madalla yanzu kuma sai shirin tafsiri na watan ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. daga nan radiyon Hausa VOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah بسم Na الرحمن sunan نفاوى دسودا أعطاك الكوثر فصل لربك وانحر سبود هكا كي سلا أبنجنك ka kuma soke a bar layyarka. Inna Hakika mai kinkara shi ne guntu mai yankanken baya maras alheri. A aya ta ƙarshe Allah subhanahu ta'ala yana cewa da annabinsa sallallahu alaihi wasallam domin ya mai da martani ga irin abubuwan da mushrikai suka dinga siffanta shi da shi suna yi masa shagube sai yake cewa inna shani aka huwal abatar ashani'u huwal mu'adi wato duk wani a ce shani wato shine mai yin fito na fito da mutum wannan da yake aibata kai ke fito na fito da kai wannan kuma malamai suka ce shani'un nan zai iya zama ƙiyayya da hikidi da wani kulli da wani yake da shi a zuciya duk zai ɗauki ma'anar shane to wannan wanda yake ɗauke da wayannan sai yake cewa huwa al'aftar al'aftar fil asli huwa al-hayawan al a bisa asalin kalmar aftar ana samun dabba ce wacce jelanta yankakkiya ce shi ne ake kira da aftar din asalin kalma din kenan saboda kenan wannan sai ya fito daga makiya addinin musulunci saboda su zo su yi magana su wulaƙantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi amfani da wannan kalma din domin su kasance sun nuna adawa ɗinsu babu wani abu na girmamawa babu wani abu na ladabi saboda haka suka fito da adawa da nuna wasu lafuza waɗanda suke lafuza marasa azanci na cin mutunci na keta ainihin hurma ɗin rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma alkur'ani sai yake cewa ga waɗannan makiya ɗin hakikatan innakum antum na sifatul aftar na rasulullah cewa ku nan tabbas ku ne waɗanda kuke ɗauke da siffa ɗin aftar wato wannan dabba ɗin mai yankakken jela ku ne kuke ɗaukar da irin wannan siffa ɗin ba annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba akwai wani bahasi dangane da al'amari tsakanin wannan kalma ta alkautar da kuma fatimatu zahra alaihi alaiha mun ce a cikin bayanan da ya gabata alkautar yana da ma'anoni masu yalwa yana ɗaukan ma'anar dukkan wani alkhairi da kyauta da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma abubuwan da Allah ya yi wa manzansa kyauta suna da yawa to amma da yawa daga cikin malaman shi'a sun tafi ne akan cewa fatimatu zahra salamullahi alaiha min audahi masadiq al ita ce mafi fitowan dukkan wasu abubuwa da su bayyana maka ma'anar alkautsar din nan saboda akwai riwaya ta sababin sauka na wannan sura din tana cewa innal mushrikina wa sammun nabiya bil aftar cewa su mushrikai kuma sun ambaci manzo da sunan al'aftar mai yankakken baya wato mutumin da yake ba shi da ci gaba a cikin al'amura na zuriya atil aya litaqul sai kuma ayan ta zo domin ta nuna cewa inna a atsena kal kautsar ayan ta zo ta ce to kai ya muhammadu lalle mu mun baka alkhairi mai yawa daga nan ne za mu iya ɗaukan natijan cewa alkhairul kafir ɗin nan alkhairi mai yawa awul alkautsar ɗin ba komai ake nufi da shi ba illa fatimatu zahra salamullah alaiha abin da ake nufi shi shine fatimatu zahra saboda me saboda dukkan tsatso waɗanda zuriya za su taso in dai an ce wannan daga zuriyan annabi ne shi sharifi ne shi yana da alaƙa ta ainihin tsatso ya shiga ya ta haɗu da rasulullah a cikin al'amuransa to za ka samu cewa in ta sarrafi al'alam bi wasu ta hazi karima sun yaɗu ne a duniya gaba ɗayanta ta hanyar wannan ya ta manzan Allah mai girma Fatima ta Zahra salamullah alaiha kuma zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga Fatima ba su kasance wani abu kurin na ci gaba daga jikin shi manzo ɗin kaɗai ba a'a sun kasance ci gaba ma da ainihin hatta saƙon shi kansa addinin da kuma kare addinin musulunci da bayyana shi da kuma ganin cewa dukkan wasu abubuwa da za su tunkaro wannan addini sun zama masu kare addini ɗin kuma daga su akwai a'immatu din al-ithna ashar daga su akwai imamai goma sha biyu waɗanda duk kowa ya musu shaida wajen kare wannan addini a cikin tarihin rayuwarsu ko kuma in ka ce ba za ka ba su sunan a'immatu al-ithna ashar ba to ka ba su al-khulafa al-ithna ashar ba'adan nabi wannan duk hadisi ya zo da wannan sunayen ko ka ce imamai goma sha biyu ko kuma halifofi goma sha biyu bayan manzo كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة Kamar wannan والشيعة كما ya zo ينديزو أحاديث متواتري wanda za ka samu a wajen ahalus sunna da kuma ainihin shi'a wannan wani abu ne wanda yake ce kuma idan ma ka duba za ga faharun razi a cikin bayanin sa cikin ma'anar alkautar ɗin wanda Ibn razi daga cikin malaman tafsiri ne na ahalin sunna shi kansa ya ɗauki bayanan da ya fito da su a cikin tafsirai daban-daban wajen ɗaukan bayanin ma'anar kautsar sai ya ɗauki magana ta uku cewa alkautsar auladuhu wato 'ya'yan annabi ake nufi shine alkautsar shi kansa fahru razi abin da ya ɗauka kenan suka ce ai saboda ita wannan sura ta sauka ne domin mai da martani ga wanda ya zo yana aibata annabin Allah cewa ba shi da ‘ya'ya. Tun da ku haka ne, to kuwa ai ma'anar za ta zama cewa Allah yana so ya ba wa manzon Allah wani tsatso da zuriya a cikin tafiyar zamani kuma ka duba ka gani nawa ne aka kashe daga cikin ahlul baiti sannan duk duniyan nan ina ne za ka shiga ba za ka ga sharifai ba su kuma bani umayya ina suke yanzu ka shiga ko ina hatta sham inda mu'awiya mai da ita wata asima ɗinsa babban birnin bani umayya yau a can ɗin ma babu bani umayyan kansu su sun ƙare kwata-kwata ba a maganarsu ba a jin ɗuriyarsu saboda haka ashe kaga su ne masu yakkanken baya kenan shi ko rasulullah ina ne a wannan zamanin duk da karkashe ahlul baiti da aka yi amma sun yaɗu ko ina a afirka ne a america ne a australia ne asiya ne duk inda ka shiga sai kaga sharifi daga cikin shurafa'u to kaga wannan yana nuna mana lalle ina a tsina kalkautar din nan lallai magana ce ta cewa Allah subhanahu ta'ala ya ba wa manzan Allah tsatso da zuriya waɗanda za su zama sun tabbatu har zuwa ƙarshen zamani suna nan ana ɗaukaka al'amuransu yau ga Hassan da Hussein jikokin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yau duniya ya kai ga misali a Afirka ko an haifan maka 'ya'ya ne a ce 'yan biyu ne aka samu sai ka ji an sa musu Hassan da Hussein saboda tunawa da wayannan jikoki na Rasulullah da ɗaukaka al'amuransu wanda ya nuna mana cewa lalle wannan bahasi ɗin tun da dangane da 'ya'yan annabi ne da suka rasu aka zo ana aibata shi ana nuna cewa shi mai kanken baya ne daga nan ne Allah ya sauko da wannan sura ya fara da cewa inna a kal kautsar to wannan alkhairi da Allah ya ce mun ba wa rasulullah mun baka kai manzo lalle wannan ma'ana ɗin shine fatimatu zahra salamullah alaiha wanda daga ita ne dukkan wasu zuriyoyi na rasulullah suka fito suka yaɗu a duniyan nan wanda shi ne alkhairi mai yawa kuma zai wanzu har zuwa ƙarshen duniya har zuwa ranar kiyama masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare salamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya tare yan uwa da abokan arziki har da yau barka mana saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru wanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri zamu taɓa batun nan ne na atisayin da aka yi a ranar 27 ga watan fabrairun wannan shekara ta 2024 wanda sojin amerika ta jagoranta mai suna justify accord a kasar kenya inda wasu kasashen afirka akalla ba a kasar ba sama da guda ashirin suka halicce shi a wani gangami da aka bayyana a matsayin irinsa mafi girma a gabashin nahiyar afirka a atisayen na kwanaki ɗaya har goma sha ɗaya ne wanda kuma ka kammala ya kusan ba yabo ba fallasa wanda haɗa layo kuma yake da manufar ƙara shirye-shiryen ƙasashe masu shiga cikin ayyukan wanzar da zaman lafiya na magance rikici da kuma taimakon jin kai kamar dai yadda wata kafar yada labaru a kasar somaliya ta bayar har ma da wasu kafa watsa labarai na kasar kenya ɗaruruwan kwamandojin sojojin somaliya da kasar amerika ta taɓa horarwa ne za su sake halartar asayin wanda wani shafin yada labaru mai zaman kansa na kasar kenya ya ce zai hada da ma'aikata dubu daga sassan kasashe kimanin guda ashirin duk a cikin wannan shiri da ni awar kunya zan gabatar rundunar sojin amerika ta sha alwasin cewa wannan atisayen na justify accord shine mafi girma a gabashin afirka da suka taba aiwatarwa sojojin sun tsinke da cewa atisayen ya nuna sha'awar amurka da kasashe abokanan haɗin gwiwa don su ƙara shiri da haɗin gwiwa wajen samar da tsaro da magance rikici amurka ta taɓa jagorantar atisaye makamancin haka a gabashin afirka a shekarun bayan nan a daidai lokacin da yankin ke fama da munanan hare-haren kungiyar al-shabab da kuma sauran alubalen tsaro to dai ba girin girin ba ta yi mai ko kura ta sato kalangu kamar yadda imam khomeini mujaddadi ke kiran kasar amurka da uwar shaidanu mu kuwa a nan rin boh mun gaito mejo hashin ne mai ritaya wani masanin tsaro a kaduna najeriya don tantance wasu lamura a kan atisayin inda bayan mai masa lalai marhabin muka soma da tambayar to mejo akwai wani atisayen soja da aka yi tsakanin sojojin kasar amerika da kuma na wasu kasashen gabashin nahiyar afirka kimanin ashirin wanda kasar kenya ce ta zame cibiya wanda aka sawa suna justify accord ban sani ba a fannin naku na tsaro akwai wata ma'ana ta musamman ne ga waɗannan kalaman? Wata da kamar wani haɗin kai ne na wasu ƙungiyoyi ko rundunonin soja waɗanda yake kansu ya zama ɗaya wanda yake gasha suna yin abu na bai ɗaya. Wannan shine kai abin da suke neman su nuna da wannan suna da suka kira Justify Accord din. To, Menjo, ita Amurka mai take so ta cimma ne akan wannan atisaye da ake yi a gabashin Afirka har da kasashe guda ashirin. Wato, kasashen afirka in ka dubi yadda al'amarin ya kasance a 'yan kwanakin nan abu ne wanda yake ba wanda yake da tabbas me zai faru kuma duk wata ƙasa da take da muradi a afirka za ta yi ƙoƙarin haɗo kan waɗansu ƙasashe wanda take ganin an ta riƙe su za ta ci gaba da samun biyan buƙatunta duba da yadda abubuwa suke faruwa musamman a ɓangaren nijar mali da burkina faso inda aka samu juyin mulki wanda ya sa ƙasar faransa ta rasa wani ta goma shi a wannan ɓangare kuma duba da yadda cewa ƙasar rasha yanzu ta samu shiga a wannan yanki ta inda nan gaba ba a san inda za ta iya ƙara faɗaɗa da wasu ƙasashen da za ta iya cakkowa su masu bita ba musamman ita ma china tana irin nata kokarin to wannan ya sa america za ta nuna tun yanzu bari ta jawo inda za ta iya rikewa ta zamanto tana da dama a wannan yanki na afirka wanda yake nan gaba ba kowa ne ya san me zai faru ba tun da duniya sun intifaki cewa akwai arziki mai yawa da za a tatsa a wannan yankuna na afirka to mejo in ka duba kasashen afirka ai sun kai hamsin da da motsi to wannan ya nuna cewa kasashe ashirin ne kawai amurka kawai ta shawo kansu eh to ba lalle bane ya zama cewa kasashe ashirin din bane ta sha kansu kuma su ma ba lalle bane ya zama ta sha kansu cancan dan kamu manta fa su Afirka da su Germany da su Portugal da su Ingila duka suna da ruwa da tsaki wurin renan su da yanda suka musu mulkin mallaka kuma America daga baya ne ta kutso take ta kokarin jan abin da za ta iya ja saboda haka wannan zai zama to dai da a ce ba a yi ta kai ne goma ka yin kuma ka fara yi ta yanda nan gaba za ka rika kara karfin yanda kake tsammanin wasu kasashen za su aminta da kai amma daidai gwargwado kan America ta yi kokari ne ita dama da karfi take yin abin da take yi da tasirin da ta yi ana gani irin yadda ta yi kokari ta ba da karfin ta aka yi su juyin mulki a su libya haka da yadda take takarawa a wajejen su egypt duk yadda ya zo aka ce ga gwamnatin da ba sa so suna takarawa su ga sun sun kauda ita to wannan ya sa wannan karfe karfen da take wasu kasashen afirka ma dole ne zai sa kawai ta bi su ba wai don sun aminta da ta zamanto musu wata jagora ko jigo ba. to mejo wannan sayan an ce kwana goma sha ɗaya kawai za a yi anya mejo a matsayinka na soja <laughs> wannan sayan kwana goma sha ɗaya zai taba kawai abin arziki kuwa a kwana goma sha ɗaya ba karamin kananan kwanaki ba ne a na atisaye a bangaren aikin soja domin ko horo akwai yadda za ka jima a irin misali da ko a nan najeriya an samu lokacin da in gaggawa ne za ka ji horo ma a baka horo na ka shiga aikin soja ka kuma fara rike makami eh, makami kuma ka shiga fagen yaki za a iya baka horo ma na sati daya to wannan ko musamman abu ne wanda yake na sojoji ne dama kuma kowa yana da kwarewarsa abu ne wanda za a zo kawai a kara kowa kaimi a nuna ga wasu sababbin fasaha ko kuma wasu sababbin hanyoyi waɗanda za a iya dakila wani abu ko kuma waɗanda in kuka yi biyayya a gare mu kuma za ku iya samun irin waɗannan ta yadda a ƙasar afirka din za ku zamanto kuma abin da za a ce ba kara kaɗan miya ba ce. to me daga cikin wato manufar wannan atisayen na kwanaki goma sha ɗaya shine wanzar da ko kuma taimakawa wajen kawo zaman lafiya a wannan yanki an yi mejo zaman lafiya nan na sabon kuwa to kaga in misali atisaye ne don a samu a wanzar da zaman lafiya kamar yadda ake tsammani ko kuma da suka yi kirari ai yankunan da ba su da zaman lafiya, mun sani a wajejen su somalia wajejen su kenya din akwai haka. to nan ma wajejen afirka ta yamma irin misali najeriya su kamaru da nuna makwataka da su caji da su nijar ai nan ma akwai rashin zaman lafiya ma musamman na irin wa'annan yan bandiga da gashi nan ana ta fama a yaƙi ci yaƙi cinyewa amma ba a yi wannan din ba sai aka yi shi a can wajejen da ake gani kila nan ne muradin ita kasa amerika da take gani ya fi yawa saboda haka abu ne wanda yake suna da abin da suke so su cimma kuma tun da kaji sun san adadin wa'annan kwanaki abu ne wanda dama sai an yi nazari me ake so a cimma kuma ya za a cimma a tsatsar komai saboda haka akan ka'idan su sun san abin da za su cimma. ta masarar an yi kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfanin ba tokara ya kai mu na ran alhamis da za mu kammala a madadin babban bakon namu mai joyi hayashin kuma ritaya wani masanin tsaro a kaduna nigeria da ni awal kunya da na shirya yake cewa a tsawon jikon wukari ya zub da tsamiyar kura. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su ta yi ke cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. كلها ببكاها إسلامية من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم اتنش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم لشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعة عسار متريم بتدرشل خمشة عسار مئة خمشين كيلو هرتز